Allah yake halakar da mushriki murtab wanda yake mai kokonto a cikin hukuncin Ubangiji na الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتيهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبير الذين يجادلون ودن بذكي جاية أتشن آيوين وبنجدي بغير سلطان باتال دوان حجة أتاهم دتضو مصبا تو كبر مقتا واتو نيسة السدرهم الأبنجدي تاجر ما كوكو فشند الله يدسو Allah ما عند الله su ya wa inda na amanu da wurin waɗanda suka yi imani kazalika yadda Allah haka Allah ke yimki ala kulli qalbi mutakabbirin a bisa zuciyar duk mai girman kai jabbarin mai ainihin taurin kai ya to fir'auna ya ce wai da hama na gina min sarhan hasumaya wa alli ablugul asbab ko na kai ga ainihin sababan wato sababan sama to ga shi nan zai zo asbaba samawati fa attali'u ila ilahin fi wa inni la azunnahu kadhiba وكذلك زين لفرعون عمله وفد عن السبيل ويجنا من وما كيد فرعون إلا في تباب جني idan ya haushi ko ya ga hanyar da zai bi ya hau sama faɗali wani miƙin kaya wato ainihin ila ila musa ya zuwa ubangijin annabi musa ni ina zaton sama wato ba mai gaskiya ba ne da ya ce yana da wani ubangiji ba ni ba وكذلك الله هكا قواتا وفرعون واتو اين ايكنسا وما كيد فرعون الا في تباب دك ابن دا فرعون باي كسن تياتشن وصد توشي عن السبيل ابلن تفلكي وما كيد فرعون الا في تباب دو ابن دا فرعون باي تبتا تشن كومي بسي اصارا كل يعني اصارا لا يوصد دبا لا وما يا رسول الله لا دبا لا Allah kiyashe mu dan adalta annabi amin وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد wanda imani ya ce ya ku mutane na ku bi ni faga abin da nake gaya muku na shiryar da ku tafarki shirya Allahu akbar to mm. ya qaumi inna ma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' وإن الآخرة هي دار القرير نعم يا كو ku sani cewa wannan rayuwar ta duniya fa amfanin ta hikun nana ne kankani ne ba wani mai yawa ba ne dai ta ruɗe ka amma duk abin da za ka samu ma menene tun da karewa za ka yi tun da karewa za ka yi daga inda kai shekaru ma duk wani daɗin wani abu ka wuce ba za ka ji daɗinsa ba to وإن الآخرة تأتيك الآهرة إتتي كذا نتبت من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها نعم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نعم فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل سيئة وانبه أيكة ممونة ولا يجزى إلا مثلها بازا أساكا مسبسي ممونة ساكا مكموني ومن عمل صالحا وانبه أيكة ميكو من ذكر أو أنثى نمجني كومتي تو وهو مؤمن كاي أيكن الهيري كما أكوي إيماني أشكن ذو شركة فأولئك يدخلون الجنة ودنن ذا أشكد سجدا الجنة, الجنة yurzaquna ha za a azurta su a cikin ta bi hisabin ba tare da hisabi ba wannan zuwa kaga mun zo kan izifi yanzu in na ce mu wuce kwarara ta za ka hasa na gari ya ko mutane na me gare ku ina kiran ku zuwa tsira ko ku kuna kira na zuwa shiga cikin wuta tad'una ni li akhra billahi wa uhirka bihi kuna kira na wa uhirka bihi ma laysa li bihi ilm na'am wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghafir suna kira na dan in kafircewa Allah yi tarayya da shi a cikin bauta ma laisa li bihi ilm abinda ba da wani ilimi a kansa wa ana ad'ukum ila al-aziz ni kunna kiran ku zuwa mabuwayi marin jayi al gaffar wanda yake mai yawan gafara ga wanda ya tuba masa na'am la jarama annama tad'unani ilayhi ليس لهم دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المجرمين هم وأن المجرمين هم أصحاب النير جاسكيا abin da kuke kira na gare shi ba shi ku sani kuma cewa makomanmu gaba ɗaya ga Allah take wa annal musrifina amma kafirai hum ashabun nar su ne ma'abota shiga wuta na fa tadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad idan kun ga azaba fa fatina abinda na gaya muku na fawwala al'amari na wurin Allah inna Allah hakika ubangiji shine basirun mai gani bil ibadi da al'amuran bayansa baki ɗaya na فوقاهم الله kiyaye shi daga وهاق بآل فرعون هم na الله kashe shi شيشي وهاكا بآل فرعون سوء العذاب ممونا عذاب تسوق فرعون دشيد متانانسا نعم أنهم يقربون عليها غدوا وأهيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وتا أنا بجرب دسوء أتشم وتا صافد يما wa yau mata kuma sa'a yayin da sa'a kiyama za ta tashi ba ka ji ana ce ku shigar da ainihin mutanen fir'auna a shaddal azab azaba mafi tsanani mafi tsanani to Allah kiyaye wa يتعاطون في الليل فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا يوقنون فهل أنتم يوقنون أنا نصيبا من النير ذاك جي أموتا عند سكي حجتي دجونا ko kuma ya takasamu suna husuma da junan su finnar a cikin wuta waɗanda suke na za ka ji suna faɗa waɗanda suke manyansu wato waɗanda suka bi a cikin kafirci suna cewa inna kunna lakum taba'an mu fa mun kasance ko muka bi fa hal antum magnuna anna ko ko kwa ije mana nasiban wato rabon mu minan nari na wuta ku kare mana tunda ku muka bi to qala inna fiha wadanda aka bi sune sarakuna ko bokaye suna cewa inna kullum biya ai dukkanin mu a cikin wutar inna Allah hakika ubangiji kan hakama bainal ibad ya riga ya zartar da hukunci kafirai ga mun hada a wuta muminai suna can cikin aljanna to me kuma za a saki to وقال الذين في النار لكظنة جهنم ادعوا rabbakum waɗanda suke ‘yan wuta suka ce wa mala'ikun tsaron wuta ku roƙa mana ubangijinku ya sauwaƙe mana muhuta ko da wuni ɗaya min al'azabi daga azaba to wuni ɗaya shi ne yau Allah kiyaye mu Allah ka mana sutura Allah ka mana sutura don halin mu bau ubangiji don girman ka don albarka nan muhammadu allah ka suturta mm, to mu je ma mm. an awalan ta kuta kun rusulukum bil bayyana fi qalu bali to an fadu wa ma du'a ulikafirin illa fi qalu masu tsaron wuta suka ce da su wato tambaya taubihi tambaya a sake baka wani haushi alam ta tikun rusulukun wai manzanninku ba su kasance suna zuwa muku bane bil ta da mu'ujizozi mabayyaniya dan ku yadda cewa Allah ne ya aiko su ku bi Allah ku kubuta ku tafi aljanna ba su je bane ne ƙalubale suka ce a'a sun je Eh, wato in za ka amsa ko in za ka amsa magana korewa sai ka amsa da bale amma ba za ka ce na an ba hmm. bale suka ce ai sun je wato sun je gane da magana su ba mu ba to shi kenan to sai su ce da su ne kuma kalu fad'u ce to da kuke cewa muke mu roƙa muku ubangiji ku roƙe shi wa ma du'a ul kafirina illa fi dalal amma addu'a kafiri Allah zai karba ne ba zai karba ba za ta jawo komai ba sai rashin komai إنا لننظر رسلنا بالبيت إنا لننظر رسلنا والذين آمنوا نعم والذين آمنوا بالحياة الدنيا نعم ويوم يقوم الأشهاد وبنجدي عز وجل يتي مو للي ذا متيمك من ذنب مو ذا كما متيمك ودن دسك إيماني أشيلا الوسط دنيا ذا متيمك يسكما يوم يقوم الأشهاد وعند الشهدو ذا ستعشين إلان القيامة يوم لا ينفع الظالمين ومأذرتهم ولهم اللعنة ولهم هم الدين ند ونهن ذلي بغي أمفاني كافري با ولهم اللعنة نيفتا دقرهم الله تشي كل غريسو ولهم سوء الدار واتو ممونا بدا شيني وتا, وتا shi ne gare ولقد آتينا موسى الهدي وأورثنا بني إسرائيل الكتاب نعم هدى وذكر لأولي الألباب حقيقة من با النبي موسى شريعة شيني التوراة مؤجزوزي من قادر من قادر مسا من قادر بني إسرائيل الكتاب لتوب التوراة لن يظم ما يشير و يظمكم ما يتناتر و كما ابو تاهم كلا نعم فاخبرنا النا يا حق واستغفر لذنبك وفأذه بحمد قابل أشي والذكر الله يشهد ذو محمد صلى الله عليه وسلم يهقلي إن وعد الله حق الكورم الله قذكياني وأنت ومن اتبعك منهم لكيد عينه وأنت بيك واستغفر لذنبك كنيم غافرة وأتوقع عينهم آه، ذنبك نبم ما كيف أنسان ترك الأولاهين إذا نبم النبي واتو واتو أبر أبن دي في أي أبن دي بيغبا وسبح كي تربيه واتو بحمد ربك دعين وديل أبن جدنك بالأشي والإبكار صافة أما نعم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نعم نتيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه نعم فاستعذ بالله نعم إنه هو السميع البصير إن الذين يجادلون كاغودا لسكي آيون القرآن بغير سلطان tare da wata hujja da take da su ko ta zo musu ba ba abin da yake cikin zuciyoyinsu sai girman kai kullum ma hum bi balighihi abinda wato ba za su isu da shi ba fasta izbillahi nemi wato ainihin tsari da ubangijinka innahu huwa sami'ul basir Allah shi ne mai jin komai shi ne mai ganin komai to la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas na'am ولكن أكثر الناس لا يعلمون هلت سمي دقا الصيشية بجرما دقا هلت المتاني ولكن أكثر الناس زيدي وانش متاني بس سنكوم بواسع سنن هكا نعم وما يستوي الأمي والبصير والذين آمنوا وأمنوا الصالحات وللمثير wato ainihin al'ama makaho mara ido ba zai daidaita da mai gani ba shine kafiri ba zai daidai da mumini ba wallazina amanu kaga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kirki ba za su daidaita da almusi'u mai mummunan aiki ba قليلا ما يتذكرون تقني ودن سكي تنتنتناوا كو سكي وأذنتوا هذا إلم مغنغنو إلم مدن نعم إن الساعة لآتية لا ريب فيها نعم ولكن أكثر الناس لا يؤمنون حقيقة ساعة القيامة ميزوعة بابك كنتو أشكنتا ولكن أكثر الناس سيدي وانتم متاني la yu'minuna ba sa gaskatawa da cewa kiyama tana zuwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم أبنججن كيتي مكو ادعوني أستجب لكم كروكيني نا أنسى مكو إن الذين يستكبرون كاغودا دسكي أينهم girman kai a bulan ibada ta to sayadkhulu na jahannama za su shiga cikin wutar jahannama dakhiri na makaskanta suna halin makaskanta na الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا نعم إن الله لذو فضل على الناس نعم ولكن أكثر الناس لا يشكرون Ubangiji Allah shi ya sanya muku dare don ku shi ya sanya muku rana mubsiran abin ganinku abin rayuwarku inna Allah la zu fallin ala nas Allah ma abocin falala ne ga mutane sai dai yawayan mutane ba sa gode masa na ذلكم ku. ربكم خالق كل شيء لا ku. mahalicin komai ba wani ubangiji sai shi ba ne fa kuna yaya kuke juyewa kuke kauda kan kwaburan imani kuna biya wajen kafirci to kazalika kanu bi ayatin lahi yajhadun haka nan waɗanda suka fance suna ainihin kafirci da ayon suna musu da ayoyin ubangiji haka nan suke ta kirkirar karya suna fada. na الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء نعم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات نعم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله أبنجي شيني سلكن دي سنيا مكوكا كفا متبتي inda za ku iya rayuwa ya sanya muku sama ita ce rufin saman kawunan ku ya suranta ku ya kyautata ku wadda zaka kun mina ɗayibat Allah ya azurta ku daga abubuwa masu daɗi tsarkaka zalikumullah wanda ya muku wannan fa shine Allah rabbukum ubangijinku wa tabarakallahu rabbul alamin ما دل دوبانجي الله وبانجي هلتا نعم هو الحي لا اله الا هو نعم فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين شين الله سوكي لم بابا وني سيشي فدعوه كبوتا مثل مخلصين له الدين kuna mai tsarkake addinin gare shi alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji rabbil alamin na ubangijin halitta na'am qul inni nuhitu an abuda alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi وأمرت أن أظلم لرب العالمين كنيني أن هنا بوتا وأبن دكتي بوتا وبا الله با تند أيني دليلا توحيدي سكزو من من ربي دك أبنجينا وأمرت أن أمرتني كما أن أسلم لرب العالمين miƙa wuya na ga ubangijin halitta Allah mu ma mun miƙa ka karɓe mu don ikonka ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا to Allah shine wanda ya halicci asalinku annabi Adama daga turbaya sannan ku ya halicce ku daga ɗigon mani sannan ɗigon mani ya koma gudan jini sannan ya fito da ku iflan jirajirai sannan kuma ya wanzar da ku a duniya litablagu a shiddakum don ku sami shekaru ku girma mm-hmm. mai rarrabe ka gan shi da gemu zai kawo na yi da saje kaya kaya wata rana hmm, ko ɗanka ne kana ɗauke da shi haka a kana in yi gemu ka ɗauke shi ka ɗauma gemu amma ka ɗauko shi na yawo da shi amma ka ne masarawa ka ne masarawa ba na manta Allah ji kan sarkin Kano bayaro shekarar da ya dawo daga ingila mu kuma muna yara wato waɗansu mutane daga cikin iyalin gidan waziri za su tafi su je su yi masarki barka da zuwa to sai muka shiga sai muka tadda shi ya ɗau wani ɗansa ina ina ina rike da shi ina ina ina ambata sunansa har yanzu ban manta wannan ba mm, mm. a ta sai ce shi sarki ma yana ɗaukan da ne eh to mm, sun mai firjikon ɗifla wannan ya fitar da ko jirai. summa sannan wato ya wanzar da ku har ku isa ƙarfinku cikar ƙarfinku shine daga talatin zuwa arba'in to daga nan ba sai ƙasa sai baya Allahu akbar wai daga ka kai arba'in shi na kuma sai zo sai zuwa rewa hmm, hmm, anan sun mali ta kuno shiyohan sannan ku zama tsofaffi wa minkum man yutu daga cikin ku wanda wato ainihin akan karɓi tun bai zama a shaddu ɗin ba tun bai tsufa ba a halin ƙuruci a karɓi wani tablugu ajalan musamman Allah kan yinkirta muku don ku kai ga ainihin ajali wanda yake an ƙaddara muku wala allakun ko cewa ku ta wato ainihin kwa hankalta to فإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله شيني وندي كي الله idan ya yi nufin abu zai zartar sai ya ce da shi kasance ya kasance kamar yadda Allah yake son ya kasance to mm. alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatin la yu'anni surahum baka ga waɗanda suke jayayya ba ne a cikin ayoyin ubangiji an na ya na kaifa suke juyewa a biran imani zuwa kafirci to الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا waɗanda suka ƙaryata da littafin Alƙur'ani da kuma abin da muka aiki manzanninmu da shi fa sai alamu da sannu za su san hukubar man da yake ƙaryata zancen Allah ko kuma yake ƙaryata masa manzanninsa na'am An kai da za ka ga ainihin al'adun lallai hukumi a cikin ƙwato-wuyayen su, Fassalatul da Sassaren Wuta, Sassaren Wuta, Sarkar Wuta, Bisham Wuna ana jan su fili a cikin wutar jiha na cikin zafi. sun mafi na sannan a jefa su cikin zurfin wuta yuzjaruna kona su da ita Allah kiyaye mu قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين sannan a ce musu ina waɗanda kuke shirkan nan da su ba Allah ba kuke bauta musu gumaka sai su ce dallu anna ai sun bace ban masan inda suke ba mm, to ballam ta u ballam na u su ce a ah, <coughs> shi ƙarya su ce amun ah, mu kasance muna bauta kowa komai ba min kabli da can to kazalika فكان يدل الله الكافرين ألا كبت الدكافريت ظالق بما كنتم تفرهون في الأرض بغير الهك وبما كنتم تمرهون ونم أبن دي ساميك سبودا أبن دكوكرفان شيكنا إن التهريد شي في الأرض أبن قصاب غير الهك بعد عينهم باتو غزكي هذا wa bima kuntum tamrahun ba abin da kasance kuna yalwatawa a cikin farin ciki to mm. udkhulun abwaab jahannama khalidina fiha فبئس مثوى المتكبرين da قوفو في جهنم خبيثة دمكو مر المتكبرين ما في جرمان كي فاكبرنا وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين إدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون كي يقول منذ محمد صلى الله عليه وسلم إن وعد الله حق alkawarin Allah gaskiya ne ko dai mu nuna maka shashin wato ainihin abin da muke alkawarta musu au na tawaffa naka ko kuma wato mu karɓi ranka wato duk abin da ya faru dai fa ilai na yarji'una ba ko masu dai tana wurin mutum mm. wala qadara sarana rusulan qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam alayka وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله نعم فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وكفر هنالك المبطلون حقيقة من أي كمن ظنيت دبانك daga cikinsu akwai wanda muka gaya maka labaransu da wanda ba mu gaya maka ba kamar su jarjis شمعون الله بيان بس يسبا أتين أتين القرآن نرجيز هنا من داك بأكدم كشيش الله إن الله يسود كشيش كم ديوا وما كان لرسول بكمات بغى منذو أن ياتي بآية أتشي زي زود آية واتو إلا بإذن الله سيد إذن الله فإذا جاء أمر الله إذن الأمر الله يزول نسوكر أذاب قضية سيأكن ذلتد أين ينهقنشي بالحق دا جسكيه وخسر هنالك المبدلون واتو الله تيرد دا دسك بيشي يا حلقة دا دسك سابا مسا الله الذي جعل لكم لنا آمان تركبون منها ومنها تاكلون الله نيها للتام كدبوا بالنعمة واتو عينهم جعل لكم دكتا سبوا حوتا wa min ha takuluna daga gareta ne kuma kuke cin nama to wa lakum fiha manafin wa akwai amfani iri iri da ku hajatan fi sudurikum wa alaiha wa alal akwai amfani iri iri wa litablugu alaiha hajatan don ku isa zuwa biyan bukatar da take cikin wato zuciyarku wa alaiha wa alal fulki tuhmaluna ana daukan ku akan dabbobi ko kuma akan jirgin ruwa to mm. wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatin la Allah yana nuna muku ayoyinsa to waɗanne ayoyin Allah kuke jayayya da su mm. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون Ubangiji ya ce yana nuna muku ayoyinsa waɗanne ayoyin Ubangiji kuke musu da su afalam yasiru fil ardi ba su tabi ne a ban ƙasa su dubi ƙarshen akibar waɗanda suke gabaninsu sun kasance su ne mafiya yawan mafiya ƙarfi gare su wa su ne mafiya yawan masane kaya ko kuma gidaddaji ko wani abu sun fi su duk a kan wannan amma fafi ma agna an ma kanu yaksubun duk abin da suka tsururuta bai amfani shi bidan ƙarshen su Allah ya halakar da su ni kenan Walam mm. ma ja adun rusuluhum bil bayyinati Naam Farihu bima indahum min al ilm Naam Wa haqa bihim ma kanu bihi yaltahazun Wa inda man zanni suka zo musu bil bayyinati da mu'jizozi sai suka farin ciki da abin da manzanni suke da na ilimi wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'zirun amma duk da haka suka yi izgili saboda haka izgilin na nasu kewaye da su har suka shiga cikin azaba to falamma ra'an ba'athana qalu amanna billahi wahdahu آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. يا عند سكا قطن النمو شيني عذابا سيسكا شيء mun ba da gaskiya da Allah shi kadai ba wani abokin tarayya gare shi mun kafirce da abin da muka sance muna tarayya da shi a cikin bauta ta sa to ina falam yakun um imanuhum lamma ra'an dhafana سنة الله التي قد fi imani wa kafira hunalika lakafirun لم يكن ينفعهم إيمانهم بكثن تينا أمبانين سبا وعند سكتبان نمو هكا حنير ألا تكي واتشي توتشي أكام باينسا فخسر هنالك الكافرون كافرين سكي أسارا نعم نعم نعم fatan malam wani lafiya alhamdulillah ya malam godiya suna kuma yawa malam addu'a dangane da ainihin kokarin da malam yake dangane da yada addinin musulunci to fatan sa ka da Allah ya sa mu suna so musu addu'a ta to madalla na'am wani yake cewa menene hukuncin matar da Ah. to hukuncinta tana aikata haram tana yin abin da ba daidai ba tana yin abin da annabi ya hana kuma idan miji mai hankali ne da yawa masu kishi da 'ya'yan kishiya na san haka wannan babu shakka to amma shashin mata ne ma ba kai ne da su ba in banda ba haka mai hada ki kishi da 'ya'yan kishiyarki in dai ba ko an fifita 'ya'yanki ‘ya'yanta akan kan ‘ya'yanki ba ‘ya'yan kishiyarki ya kamar ‘ya'yanki suke to amma da yawa matan da suke yin wannan wallahi ka na rantse maka sai kishi da ainihin ‘ya'yan kishiya ta su su rika jin haushin ‘ya'yan kishiya ta su wannan ku haramun ne kishin ma da za ta yi da uwa ta su kishiya ta ta annabi ai ya hana don kunnan ta kunnan kashi ne shi yasa ba ta yi aiki da shi ba wanda kuma in ba ta daina wannan bakin kishin nata ba to za ta gamu da akobar ubangiji wannan mm. mm. wani bawan Allah ne ya rubutu akan Allah ce me yake cewa su biyan ne wajen mahaifinsu oh. mata biyu Mm-hmm. su kuma su uku ne uh-huh. to yayin nasa guda biyu an musu aure mahaifin nasu ya ba kowannen su gida mm-hmm. da aka da aka musu aure mm-hmm. to shi duk da lokacin da za a daura masa aure shi mahaifin sai ya kwanta rashin lafiya to sai ya kira ainihin wansa ƙarinsa sai ce to ga wannan rashin lafiya tawa ta yi tsanani sai da aka sani ba ko zan tashi daga wannan rashin lafiya saboda haka idan Allah ya sa ban tashi ba to idan ai wa wani aure da wancan gida a bashi nan zai zauna da ainihin matarsa kuma a ɗau dubu uku cikin kuɗin da na ba ka ke jujjuya